وقد خاب من دساها kuma haƙiƙa duk wanda ya turba da zuciyarsa da laifi da sabon Allah ya yi asara yayin da Allah ya ambaci asarar wanda ya turba da zuciyarsa da laifi da sabon Allah sai ya ambaci samudawa a matsayin misali akan hakan ya ce